yanzu dai ya tabbata baraka tsakanin gwamnan jihar gombe alhaji ibrahim hassan dan kombo da wanda ya gada sanata dan juma goje inda rahotanni a kafofin yada labarai ke ambato tsohon gwamnan sanata dan juma goje da cewa yana bawa al'ummomin gombe haƙuri kan zaɓo alhaji ibrahim hassan dan kombo a matsayin magajin shi sai dai wannan kalamun na dan juma goje bai yi wa mukarraban gwamna ibrahim hassan dan kwambo daɗi ba hakan ya sa suka kira wani taron manema labarai a gombe inda suka ce allah ne kaɗai yake bawa duk wanda yake so mulki kuma a lokacin da ya so kamar yadda shugaban ma'aikata na gidan gwamnati alhaji hamad yayari ya mini ƙarin haske jim kaɗan bayan taron manema labarai na kira wannan mitin ne ba don komi ba domin abinda na karanta wata kasida ta jarida wanda yake cewa tsofon gwamnan gombe alhaji dr danjuma goje ya yi nadama yana nuna bakin ciki da yanda ya kawo alhaji ibrahim hassan dan kwambo a matsayin gwamnan jihar gombe ya yi da na sani kawo wannan dan taliki kuma yana shirye idan allah ya kai mu alif 2015 zai fitar da alhaji ibrahim hassan dan kwambo a matsayin gwamnan jihar gombe to wannan magana ta nadama ko nuna bakin ciki na kawo alhaji ibrahim hassan dan gombe ina gani akwai kuskure da rashin fahimta da kuma ƙara jaddada irin halayensa da kullum al'umma suke faɗa kuma suke gani shekarun dan juma goje sun kare a matsayinsa na, na kasancewa gamna al'umman gombe kwansu da kwarkwatansa sun yi ta zuwa wajen alhaji ibrahim hassan dan gombe abuja neman ya yarda ya zo ya fito ya nemi gwamnan jihar gombe bisa ga kira da al'umma suka yi yarda da wannan kira din kuma a lokacin da mutanen gombe suke wannan kira din duk mutumin gombe ya sani dan juma goji ya yi magajinsa a wannan lokacin yana son surkinsa da suki jalo waziri ya gaje shi a matsayin gamna amma allah bai yarda ba al'umman jihar gombe ba su yarda ba domin allah yana mana fatan alheri abun da yake so allah bai yarda da shi ba allah ya kawo alhaji ibrahim hassan dan kombo al'ummar gombe suka yi tururuwa suka ba shi goyon baya jam'iyyar pdp ta fito ta ba shi goyon baya wanda a wannan lokaci duk da son da suki da dan juma goje yake yi ba abun da ya iya allah ya riga ya nuna abun da za a yi a gombe allah ya nuna ga abun da yake so a mutanen gombe mutanen gombe sun fito sun nuna ga abun da suke so aka yi wannan zaɓe allah ya tabbatar wa da alhaji ibrahim hassan dan gombe gwamnan jihar gombe ɗaya da nake so in ja hankulan jama'a a 2003 lokaci 2003 da uku da aka zaɓe dan juma goje an yi shari'a har babban court of appeal a 2007 kama a tabbatar da sa a sai akwai rashin gamsuwa daga wayansu al'umman jihar gombe amma a 2011 da allah ya sa aka zaɓi alhaji ibrahim hassan dan gombe babu ɗan takara ko jam'iyya da ta yi takara da shi da ta je kotu a kan rashin yarda na zaɓensa ma'ana al'umman jihar gombe sun yarda da zaɓensa sauran jam'iyyu da suka fito suka yi takara da shi sun yarda da zaɓensa domin ya tabbatar da wannan bukata ne wanda jama'a suke yarda shi. Alhaji Ahmad Yayari shugaban ma'aikata na gidan gwamnatin jihar Gombe ke mai da martani kan wani furuci na tsohon gwamnan jihar Gombe sanata Danjuma Goje Sa'adatu Muhammad Fawo muryar Amurka daga Gombe a Najeriya.